وأباح وحدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعذب عن علمه مثال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبي ولده حشب بصبره الورع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبؤوس في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت العلس والشفع وعلى أبو بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحبه في الدار والغار بلا مرأة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى أمر الذي من هيبته ولى الشيطان وحرب من أغس كسرى وقيصر بالريق وما ونع وعلى أثمان مجشد جيش الأسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي عصد الشرع ما كل سيف شجاعته قط ولا نبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد إنقوى يا إيماتا ما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya kamu wannan ainihin wato safiya ta ranar asabar akwai wasu al'amura da suke da matukar muhimmanci hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tara sahabbai yana musu khutba yake cewa sahabbai istahayu min Allah haqqal haya' ku dinga jin kunyar Allah matuƙar jin kunyar Allah sahabbai suka ce ai mu muna jin kunyar Allah godiya ta tabbata ga Allah mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba irin kunyar da kuka sani ba ba ita nake magana ba domin akwai kunya a wajen bahaushe amma a addinance ba kunya ba ne kamar mace ta haifi ɗa ɗanta na farko ba ta kiran sunansa da haka wata ma sai a kore ta islamiyya saboda wannan sunan yaron ta awwalu idan an zo an ce alhadisar awwalu sai ta ce hadisin wannan yaron a yi duniya ta gyara ta ce ai awwalu sunan ɗanta ne na farko saboda haka ba za ta kira sunansa ba ko kuma sunan ɗanta ainihin wato ibrahim idan an zo an ce inna hada fi sufil ula sufi ibrahima wa musa sai ta ce inna hada fi sufil ula sufi shi wa musa saboda wai ibrahim ɗin sunan ɗanta ne naka ba za ta kira sunan ɗanta na ainihin wato farko ba amma bai hana in an jima da zai mata wani abu ta kukkun da mama baban shi zai ko ta ga yaron zai fada rijiya wai saboda sunan ɗanta ne na farko ba ta kirin sunansa sai dai ta dinga shi zai fada mutane ba za su fahimci waye shi ɗin ba watakila har sai ya tunjima rijiyar to wannan kunya ne a ƙa'idar bahaushe amma a mahanga ta addini ba kunya ba ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku dinga jin kunyar Allah matuƙar jin kunyar Allah sahabbai suka ce muna jin kunyar Allah godiya ta tabbata ga Allah annabi ce ba irin wannan kunyar nake magana ba manzon Allah ya ce musu man kana mustahiyyan duk wanda ya kasance da gaske yana jin kunyar Allah subhanahu wata'ala sai ya fala ya bi tanna lailatan illa wa ajluhu bayna yadayhi kada ya dinga kwantawa face idan ya kwanta ya dinga kawo ajalinsa yana kaddara cewa idan na kwanta yanzu dinnan ba kuma zan tashi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a gurare da dama akan irin wa'annan idan mutum ya kwanta kada ya kaddara cewa zai tashi ba dole bane ya tashi dan adam yana da mutuwa guda biyu akwai mutuwa sugura akwai kuma mutuwa kubura mutuwa su gura shine baccin da kowa yake ya tashi daga baccin da yake yayi mutuwa karama da haka aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa akwai bacci a aljanna annabi ce babu Don bacci abu ne da yake da alaƙa da mutuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha Allah shi yake karɓar rai a lokacin mutuwarta wallaci lam mutu fi manamiha da wacce ma bata mutu ba a cikin baccinta Allah ta'ala shi yake karɓarta fa yumsiku allati qada alaiha almaut ran da Allah ya hukunta mata mutuwa daga bacci idan aka karɓi ta sai a rike ta sai a hana ta dawowa kun sha gani kun sha ji ai fira da mutum da daddare ya shiga daki, ana sai da safe sai da safe to wani ko wata sai dai a balle kofar a fito da su saboda daga bacci da ran ta tafi sai aka rike ta aka hana ta dawowa shine fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wacce kuma Allah bai rike ta ba sai a dawo miki da ita sai ki tashi sai ki ci gaba da harkokinki kafin lokacin da zai yi shi yasa aka shar'anta cewa daga cikin zikirori azkaru da ake da mutum ya tashi daga bacci ya ce alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da ni bayan na mutu ashe baccin da kika yi mutuwa kika yi karama wa ilaihin nushur kuma ga Allah madaukakin sarki zan koma a ainihin wato ta yadda ni to tunda kuwa idan mutum ya riga ya kwanta barci aka karɓi ran ba dole bane ta dawo sai manzon Allah yake cewa fala ya mutu fala ya bitan lailatan kada mutum ya kuskure ya kwanta wani dare barci. fati a wannan daren yana ƙaddara cewa illa wa ajiluhu ne dai fati ajalinsa yana gaba gare shi lallai ba dole bane ya ainihin wato tashi wannan yana daga ainihin wato cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai sannan annabi yake cewa wal yahfadir ra'asa mutum ya kiyaye kai da abinda kai ya tattaru. kun ga a cikin kai akwai baki sannan akwai ido sannan akwai kunne dukkan wata kalma da za a faɗa ta alheri ko ta sharri da baki ake faɗarta shi yasa annabi ya ce musu wal yahfazir ra'asa mutum ya kiyaye kanshi wa ma hawa da abinda kai ya tattaru akwai baki bahaushe ya yi gaskiya da yace baki mai yanka wuya wannan maganar da gaske ne baki mai yanka wuya yanzu yanzu nan mutum zai faɗi kalma da baki wacce za ta ja masa yardar Allah yanzu yanzu nan mutum zai faɗi magana da baki wacce kuma za ta ja masa fushin Allah da baki ne yanzu za ka faɗi kalmar da in za ka shiga musulunci za ka faɗa da baki ne kuma yanzu nan za ka faɗi maganar da za ta fitar da kai daga musulunci da baki ne yanzu yanzu nan mutum zai faɗi maganar da sai gari ya kama da wuta a tashi a yi ta ƙone-ƙone a yi ta rigima da baki ne za a faɗi wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi bayanin cewa abin da yake fitowa daga bakin ɗan adam to sai an rubuta shi yana nan da haka annabi ya ba musulmi ka'ida cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan qawli yasu mutum ya faɗa alheri idan ba alheri zai faɗa ba to ya ja bakinsa ya yi shiru ya taƙaita ma kansa matsala shi yasa annabi ya ce wal yahfadir ra'asa mutum ya kiyaye kansa sannan wa ma hawa da abin da kan ya tattaru yana daga ciki bayan kai sannan akwai ido ba kowa ne daga cikin mutane daga maza ko mata yake gani da irin shi abin da ya kamata ya kai musamman zamani yanzu da ake ciki na harkar intanet wanda laraba suke ce masa shabakatul ankabutiya yanar gizo-gizo ga su chatin nan kala-kala bbm whatsapp facebook wanda su cigo ya zama tsohon yayi yanzu ba kowa bane yake yin sa da kuma wasu sababbi da ake fito da su yanzu tashoshi ko website website na batsa sun yi yawa da irin yadda ake mu'amaloli mara kyau tsakanin maza da mata akwai abubuwan da da ana faɗa mana ba mu ɗauka cewa abin da gaske ba ne sai da abin ya zo kan mu tukunna sannan muka gane cewa a shi ma abin da ake faɗa mana ya wuce duk yadda mutane suke tunani ka gama ce da aurenta da komai amma za ta iya yin tsirara zindir ta ɗauki hotonta ta tura mu wannan yana daga cikin bala'i da masifa da ake fama da shi ta irin waɗannan social media ɗin shi yasa kullum ina faɗa yana cewa wani lokaci akwai abin da da ka san shi gara kar ka san shi sanin sa ya fi maka sauki a rayuwa dan jahilta shi ba zai cutar da kai ko a lahira ba mafi yawancin masu harka ta ainihin wato yanar gizo kaso ɗari idan sun shiga kaso tamanin ba sa fita lafiya lau sai sun haɗu da matsalar da sai ta taɓa ainihin wato imaninsu wannan yana daga cikin matsalolin da ake ainihin wato fama da shi don haka <clears throat> wannan yana daga ciki to akwai kai a cikin ido akwai ido a cikin kai ba kowa bane daga cikin mutane yake bude idan shi ya kalla abin da ya dace abin da bai dace ba ya kawar da idan sa ya haƙura ba kowa ba ne shi yasa annabi ya ce wale hafazin ra'asa wa ma hawa idan kika ga yarinya ta ɗauki waya irin manya-manya wayoyin nan ta samu guri ta zauna tana ta danne-danne ko magana ba ta so taimakowa to kina biyawa za ki ga abin da take kallo ba mai kyau ba ne ba abu ba ne da ya kamata a ci ido ya ci gaba da ainihin wato kallo abubuwan kallace-kallacen suna nan da yawa sannan a cikin kai akwai kunne da yawa daga cikin mutane suna jin abin da bai kamata a ce sun ji ba yana daga cikin akwai kiɗe-kiɗe akwai ainihin wato wake-wake akwai kiɗe-kiɗe akwai wake-wake da haka yana daga cikin abin da abdullahi dan mas'udi ya faɗi cewa wallazina la yashhaduna zura wa'inda ba sa shaida zu ya faɗi cewa daga cikin shaidar zu akwai wannan kayan kiɗe-kiɗe da ake amfani da su wani malamai suka ce babu yadda za a yi tsakanin sauraron kide kide da karatun ƙur'ani su duk wacce Allah ya jarrabe ta da san kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe to in Allah ya dace ku ga ko an haramta mata sauraron karatun Qur'ani da karatun Qur'ani dan sa karatun Qur'ani za ta hankalin hankalinta tashi yake ya kamata a cire ba dan da an sa karatun Qur'anin nan gaban ta faduwa yake sannan suka ce jin kiɗe-kiɗe yana daga cikin abin da yake haifar da munafunci a zuciyar mutum jin kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe kuma annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an yawaita waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe gidan rediyo kiɗa gidan tv kiɗa kan titi kiɗa masallaci kiɗa ina ne kiɗa ko ina kiɗa kiɗi haka za a yi ta yi shi yasa suka ce saboda sharrin kiɗe kiɗe duk gidan da yake ya zama matattara ce ta sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to sai kaga kuma matattara ce ta aljanu gidan da haka ko an sa karatun ƙur'ani yanzu an kori aljanun to za su fita ta windo ne da an sa kiɗa sannan sai su dawo ta koba wannan shine abin da zai faru yana daga cikin abin da shedan ya faɗa a gaban Allah subhanahu Ta'ala bayan ya nuna Allah yema Allah wulakanci yace ara'aitaka kai Allah baka gani ba ya nuna annabi Adam ce wannan wanda ka fifita ni akan sa idan kai mun jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa to sai na hallakar da zura a shiga baki ɗaya. sai yanka kaɗan daga cikinsu yace wastafzis alaihim man istata'ta minhum bi sautika ka fizgi duk wanda ka ga dama a cikin su da sautinka naka duk malamai sun yi ittifaki cewa sautin shedan shine kayan kiɗe-kiɗe shine sautin shedan to shedan ya rantsuwa cewa sai ya kawo ma mutane hari ta wannan bangaren ya kama su da sautin shi shine kayan kiɗe-kiɗe da raye-raye da waƙe-waƙe da makamantan irin wannan to yanzu su maza jiya mun yi bayani cewa Allah ya jarrabe su da ɓangaren abin da ya shafa harkar kwallo su kuma mata Allah ya jarrabe su da abubuwa guda biyu wanda yake yan boko ne shi ne na uku akwai karatun nobel na turanci sun shagaltu da shi wata bata iya karatun ƙur'ani ba ba kuma ta jin tsoro ba ta shakka ran da za ta je kabari ta kwanta a tambaye ta ta rayu tana musulma shekara ashirin ashirin da biyar talatin talatin da biyar arba'in ba ta iya komai na ƙur'ani ba kuma ba ta jin tsoron ta je ta tsaya gaban Allah ba ta iya karatun littafin shi ba amma da da ake karatu a duniya ta iya karanta wasu kuma bala'insu shine littattafan Hausa na soyayya da na labaran ƙarya shi suke zuwa su je suna karbuwa don akwai waɗanda saboda yawan karanta wadda suke ba ma sa iya siyasi ne su karɓo haya ta tura a karɓo mata guda goma ta biya kuɗin ta zo in ta karance ta mayar dama waranti ta ɗauko ta sake biyan kuɗin guda goma ta karɓo ta sake zuwa ta karance ta mayar wata saboda jaraba da bala'i da masifa da tasirantuwa da irin waɗannan littattafan wata zaka ga tana karanta wani labarin tana kuka idan an karanta qur'ani ba ta kuka amma tana karanta labarin hausa tana kuka saboda bala'i wasu kuma allah ya jarrabe su da ba su da wani lokaci sai kallon fina-finan hausa kallon fina-finan hausa masu fina-finan hausa sun ce faɗakaswa suka yi haka suka ce suna yi akwai abin da laraba suke ce masa faƙi da shi ilayin ɗiri wanda ba shi da abu ba zai bayar da shi ba mutum ne kin san a rayuwarsa bai mallaki dubu goma ba kwata-kwatansa gidansa da waje sai ce ki je gida ki same shi zai ɗauki naira dubu ɗari zai baki kin san ƙarya ce kawai maganar banza ce to mafi yawancin fa masu yin wannan fina-finan fa zaman aure ma ba su iya ba idan sun yi auren auren mutuwa yake to wai yanzu wai suna yin fim ne suna faɗakar da ku akan yadda za ku yi zaman auren in na je kano inda nake sauka masauki na ni'imar hotel duk wanda ya san ni'imar hotel in kana gurin za ka dinga yawan ganin suna kai da komo a gurin za ka ga akwai fina-finai da dama da suke shishiryawa a gurin abin da zai ba ku mamaki hatta kulli yadda suke maza ne ke musu kwalliyar ba maza ne ke musu kulliyar kawai yanzu yanzu ke zauna wani garjejen ƙato ki zo da huda da jambaki da gazar shi yake shashafa musu wani ƙato ba mijinki ba wai kuma matar da ta saba zauna wani ƙaton banza ya zo taɓa fuskar ta yana mata kwalliya wai ta ce za ta zo wai za ta faɗa kas da ke ne ga yadda ake zama aure za ta karantar da ke ga yadda ake zaman aure ya shi zai yi sai zaman to a da a baya an yi fina-finan indiya da china da amerika ana kallon a cikin mutane amma tasiri da ɓannar da suka yi ba ta kai ɗaya bisa goman ɓannar da fina-finan hausa suka yi ba saboda a wancan lokacin idan mutum yana kallo bai damuwa saboda ya san na farko mutanen nan ba garinsu ɗaya ba ba ƙasar su ɗaya ba ba addinin su ɗaya ba ba yaren su ɗaya ba sau da haka abin bai cika mai tasiri ba amma yanzu nan addinin ku ɗaya ƙasar ku ɗaya yaren da kake magana da shi da shi suke magana kuma sun ce faɗa kasuwa suke sai ya zamanto ɓannar da hausa fim ta yi ta da wa'ancan fina-finan suka yi a tsawon wancan shekarun <clears throat> da aka yi ana yin ainihin wato fim na haka sai Allah ya jarrabu kuma mata ta wannan bangaren wata za ta tura a karɓo mata kasuna waranti guda goma ta kalli wannan ta gama shi yasa wata ma har matsala za ka ga ana samu da mijin da ita wajen girki akwai wata sai ta mijinta indomi sau goma kafin ta mai girkin abinci saboda kullum tana banda kallo ba abin da take in ma za ta yi girkin ran da za ta yi girkin ba zai daɗi ba sai an zo girkin ya kone, saboda tana kallo haka ake saboda haka wanda suke kuma 'yan binni ne 'yan zamani masu amfani da satellite duk tashoshin nan na satellite da ake hausa sun sani ita arewatan tukuda ma yanzu ba magana ake ba ba wanda bai santa ba irin su gamzaki za ka ga daga wannan tashar ta tashi daga arewa tuko ta koma gamzaki daga gamzaki ta koma tauraruwa daga tauraruwa ta koma daɗin kowa daga daɗin kowa ta koma ainihin wato ina ne a sannan ita ce mbc 1 mbc 2 mbc 3 mbc 4 ita ce zee aflam ita ce bollywood haka za ka ga daga wannan tashar sai wannan tashar ta ɓata lokacinta a banza akan abin da bai dace ba wannan ya sa yanzu 'yan mata suka koyi muguwar ƙarya wajen harkar soyayya ka ga yarinya tana firamare ta rubuta takarda sai ka ɗauka profeso ne ya rubuta ta saboda bala'in ƙarya kuma Allah ya jarrabi mutane soyayyar da iyaye suke yi a baya ba irin wannan ba ce amma da yake an gina ta akan asasi mai kyau aure bai samun matsala inda ga an zo an yi aure kafin a yi aure duk wata kalma ta soyayya ana faɗa ya nan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya wanda in ba aure shi ba sai na shiga kwalban minerals ya waye ya waye duk sai an gama sai ga shekara ɗaya aure ya mutu ya lalace saboda ba a gina auren akan asasi mai kyau ba akwai makarantar da aka buɗe ana so 'yan mata musulmi su koyi karatun science idan aka zo aka yi jarabawa cikin kaso goma na 'yan matan kaso tara da rabi sai sun faɗi kaso biyar ne sai suke ci sai ka ga daga wadda take cin hausa sai yi arki duk malaman makarantar kowa abin ya daure mai kai suka rasa gane dalilin da ya sa ake faduwa a jaraba kenan wata rana wani ya ba da shawara ya ce abin da za a yi a bari sai kowace yarinya ta fito daga hall za ta tafi aji a tare ta a tsakiyar filin makaranta a zazzake da kanta a game ke ciki ranar da aka yi wannan sai da aka kama littattafan hausa wajen guda dubu ɗaya wannan za a je makaranta ne malamin ya shigo yana wa ɗalibai darasi ita kuma kan cinye littafin hausa ne tana karatu da haka zai yi darasin ya gama ba abin da za ta gane da haka an zo jarabawa dole ta faɗi wannan yana daga ci to don haka akwai baki akai sannan akwai ido sannan akwai kunne baki ana buƙatar in zai faɗa abu ya zama alheri ido ana buƙatar in zai ga abu kar ya dinga ganin sharri sannan kunne idan zai ji abu ana buƙatar abin da zai saurara ya dinga zama ainihin wato alheri shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ce hadisul qudsi man adani waliyan duk wanda ya gaba da masoyina to ina sanar da shi ya shirya za mu fito na fito da shi annabi yake cewa Allah ya ce bawana bai taba kusanta ta ba da wani abu wanda na fi soyuwa zuwa gare shi irin abin da na farlanta masa sannan wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili bawa na ba zai gushi ba yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi to idan na riga na so mutum yanzu Allah madaukakin sarki yace sai in zama jin da yake ji da shi in zama ganin da yake gani da shi in zama hannun da yake damkar abu da ita sannan in zama kafar da yake tafiya da ita da aka yace wala in sa'alani wallahi wanda ya ce wannan matakin da zai roƙi ni to sai na bashi da haka suka ce idan kika zama jin da kike ji da shi ya zama Allah subhanahu wata'ala ne, a koda yaushe kunnen ki yakan kyamaci sauraron wani abu in ba Allah bane yake so a saurare shi haka in kika zama ganin da Allah madaukakin sarki yake gani da shi to shikenan ba za ki yadda ki buɗe idan ki baki ta kallon kowane abu sai abin da Allah ya yadda a kalla shi za ki ci gaba da kallo haka kafarki ba za ki tattaka ta ma ki tafi wani guri da ita sai inda Allah madaukakin sarki ya ce a tafi da ita haka babu yadda za a yi ki ɗauki hannunki ki taɓa wani abu da shi idan ba Allah subhanahu ba ne ya ce wato mutum ya taɓa wannan abu da haka wannan shine malamai suke kira wato samara fa'idar da ake samu na idan mutum ya samu tsarki domin muna da tsarki guda biyar da yawa daga cikin mutane sai suke ba tsarki guda uku muhimmanci ba sa ba guda biyu muhimmanci mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka sannan ya tsarkake zuciyarsa daga bid'a sannan idan mutum ya tsarkake zuciyarsa daga shirka da bid'a sannan ya zamanto tufafin da zaki bauta ma Allah da shi yana da tsarki jikinki yana da tsarki gurin da za ki bauta ma Allah yana da tsarki da lokacin ne kika samu cikakken ainihin wato tsarki sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ce wal yahfadir ra's wa ma hawa sai ya ce wal yahfazil batna mutum ya kiyaye ciki da abin da ciki ya tattaro ciki idan ko ga mutum yana ta ɗibar wato abin da ya dace da abin da bai dace bai sa a cikinsa to in ka ce za ka biya maciki to ko da yaushe a haka za ka rayu kuma wannan bukata ta insaniya ba za ta gushe ba akwai wata mata da na gani matar ta burge ni kuma ta bin mamaki kwarin gaske gaske mijinta kwastam ne babba ne a kwastam ɗin kuma shi duniya ta buɗe yadda ya kamata kun inda wata ce su wasu da dama daga cikin mata ba abin da ya dame su ko da sun san mazan ta hanyar halin suke samun kuɗi to da kawai ya dame su shine su fantama a duniyar su in an dai lahira duk rikicin da zai faru ya daɗi bai faru ba a kuma wanda suke ci ai daga duniya sai kaduna shikenan amma nan matan ta tsaya kai da fata ba ta yadda ba duk abin da ta san cewa na haram ne ya shigo gidan ba ta yadda ita ce amfani da shi kuma ba ta yadda amfani da shi akan yayanta saboda ta, ka tsantsan da kafa kafa to ciki idan mutum ya biye masa baya tantance abubuwa ta koda yaushe za ki ta ɗibo haram ki ta zuba masa kuwa daga ƙarshe kuma matsala zai dami sannan abin da yake da alaƙa da ciki akwai gaba wanda maza ko mata abin da yake jefa su zuwa ga zina shine gaba shine farji duk matar da ta ce ba za ta iya kiyaye gabanta ba to ba abin da zai kai ta zuwa gare shi in ba da ba to wa'annan gabobin suna daga cikin gabobi masu muhimmanci a jikin ɗan adam wato baki ido kunne ciki sai gaba da haka yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'arij da kuma suratul mumin ya faɗi cewa suna daga cikin wanda yake suna kiyayewa akan farjojinsu da haka suka ce idan an ce farji a yare na larabci shine abin da yake yana da huda yana da kafa da haka kiyaye farji da kuka ji Allah madaukakin sarki yana magana cewa masu kiyaye farjojinsu ido idan aka lura yana da rami baki yana da rami kunne ma yana da ainihin wato rami to haka al'auran namiji ko mace an kira ta an ce mata fardi ne saboda kowanne daga cikinsu yana da rayu to yadda ake da buƙatar mace ta kare gabanta haka ake da buƙatar ta kare idanta da bakinta da kunnanta wannan duka ya shiga cikin wato wanda suke kiyaye ainihin wato farjojinsu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi cewa wato bayan wali hafazil badana wama ma hawa mutum ya kiyaye cikinsa da abin da ciki ya tattaro sannan annabi ya ce waliyya ta zakkarin mata walbila mutum ya dinga tuna mutuwa sannan ya dinga tuna tsufa mutum ya dinga tuna mutuwa sannan ya dinga tuna tsufa yanzu ga shi wasu daga cikin mutane da dama sun rabu da mazajinsu wasu daga cikin mutane da dama matan ne suka tafi suka bar mazajin amma Allah madaukakin sarki ya kaddara cewa an rabu rabuwa ta ƙarshe ba za a koma haduwa ba saboda idan mutum dama yana so ya ga wasu alamu na tashin alkiyama tun a duniya to babu inda zai gansu kiri da mudu sai ya tafi aikin hajji tukunna a karan farko mutum ɗari da wani abu sun mutu wannan bala'in da ya kuma faruwa ranar jifa ran da ake tasowa daga muzdalifa a taho mina yanzu ana lissafin cewa wajen mutum dubu ɗaya da wajen ɗari da wani abu suka sake mutuwa wasu sun tafi shi kenan idan mace ce ta riga ta tafi ba za su ƙara haɗuwa da mijin ba sai a lahira idan namiji ne ya riga ya tafi ba zai ƙara haɗuwa da matar ba sai a lahira shi kenan an riga an rabu kenan sannan manzan Allah ya faɗi cewa mutum ya cina mutuwa sannan ya cina tsufa tsufa wata irin lalura ce wacce ba wanda zai ci amfaninta da gajiyarta sai mutumin da ya amfani da shekarunsa a lokacin da yake yaro matashi ya yi abin da ya dace shine in yi tsufa sannan sai ya ci ainihin wato gajiyar tsufar da sannan annabi yake faɗa cewa duk mutumin da yake nufin lahira da gaske to kar ya kuskure ya bari wannan tarkacen na duniya ya raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce wanda ya yi waɗannan abubuwan to shi ne mutumin da yake jin kunyar Allah matukan jin kunyar Allah subhanahu ta'ala wannan na muku shimfiɗa ne na muku ainihin wato muƙaddima da shi ne. aya ce guda ɗaya nake so zan muku bayani a kanta a cikin suratul muntahana Allah matuƙaƙin sarki ya ce ya ayyu nabi ya kai wannan annabin sai ce idan ja'aka al-mu'minatu yubayi inaka idan mata masu imani suka zo za su yi maka mubaya'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza sun yi wa annabi mubaya'a muna sanar da akwai wajen mutum dubu ɗaya da ɗari biyar wanda lokacin da annabi ya tura usmanu labari ya zo cewa an kashe shi annabi ya daga hannunsa na dama haka ya ce waye zai min mubaya'a idan an ce mu baya a shine kai haka da hannunka kowa ya kawo hannunsa haka ya dora akan naka shine ainihin wato mu baya sai da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka wa annabi mu baya sai da aka gama annabi ya ɗauki hannunsa na hagu mai albarka ya ce Allah wannan ita ce bai'ar wato usmanu ta hannun annabinka sannan ya ɗora hannunsa na hagu akan hannunsa habbai Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka wanda suka yi maka mubaya'a inna ma yubayi'una Allah Allah suka yi a saboda yadullahi fawqa aydihim hannun Allah a saman hannunsu to amma mata idan sun zo za su yi baya ba haka yake yi ba ya haka kowace mace ta ɗora hannunta a'a ba a yin haka sai dai a ɗibo ruwa a ajiye kowace mace in ta zo ta saka hannunta a ciki shine ta wa annabi baya akwai matar da ta miƙo hannu za su gaisa da mandan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce mata ina ai inni la usafihu nisa'i ni ba na yin musafaha da mata amma haka zaka ga irin yan bukon nan da suka yi karatun boko suka waye wayewa mara kyau haka zaka ga yadda suke gaisawa da namiji haka suke gaisawa da mace ko ka ga mace yadda take gaisawa da maza haka da mata 'yan uwanta haka take yin musafaha da maza saboda haka wannan haramun ne ba daidai ba ne kuskure ne mace mace ta miƙa hannu su gaisa da mutum namiji matuƙar namijin ba muharraminta ba ne matuƙar mijin ba ainihin wato mijinta ba ne wannan kuskure ne don haka Allah ya ce idan mata suka zo za su yi maka mubaya abu na farko Allah ya ce ya yi annabi sai ce idan ja aka mu'minatu idan mata masu imani suka zo maka imani shine abu na farko wanda babu wani aiki da mace za ta yi ko namiji ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah sai idan asasinsa ya ginu akan imani imanin nan kuma yana da rukunai guda shida shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri mutun ya imani da Allah imani da Allah kuma ba a ce miki kin yi imani da Allah sai idan ya tattaro abu guda hudu idan aka tambaye ki aka ce miki me imani da Allah zaka ga wannan tambaye tana da sauki amma amsa ta yana da wahala duk wacce bata san abu guda hudu ba a ƙarƙashin wannan to idan ana maganar wanda suka yi imani da Allah ba ta a ciki abu na farko dole sai kin yadda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala saman meni sannan shi ne na farkon da farkonsa ba ta da farko shi ne na ƙarshen da ƙarshensa ba ta da ƙarshe abu na biyu sai kin yi imani da rububiyar Allah shi ne samar da halitta daga babu da ɗaukar nauyin kulawa da ita da samar da buƙatunta. abu na uku sai kin yadda da cewa banda Allah a sama ko ƙasa babu wanda ya cancanci a bauta masa abu na hudu sannan ke imani da cewa Allah yana da wasu sunaye da sifofi wanda suka keɓance shi shi kaɗai subhanahu Wata'ala, ta'ala wannan shine idan ana maganan imani da Allah to kin yi imani da Allah sannan bayan wannan an tu'mina billahi wa mala'ikati mutum yi imani da mala'ikun Allah imani da mala'iku suka ce akwai jimlatan akwai kuma ainihin wato tafsilin kamar yadda wani malami yake ta wa bil mala'iki amin duna mariyami sai yake cewa ainihin wato mutum yin imani da ainihin wato mala'iku sannan mutum yin imani da manzanni da kuma imani da rana ta ƙarshe sannan mutum yin imani da littattafan da Allah yake aikowa sannan mutum yi imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau khairuha wa ruha mai daɗi da ainihin wato mara daɗi wannan shine abu na farko imani don haka duk abin da za ki a duniya idan bai gina akan imani ba idan aka je lahira kina kallo Allah zai sa a tattara aikin sai an tattara shi a mai da shi kura kawai a watsar da shi shi ne abu na farko don haka wa'incan matan Allah sai ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka muminatu idan mata masu imani suka zo saboda shine sharadin farko wannan karatun an dade ana yin shi a nan kasar amma mutane ba su gane ba malam mai lahallari wanda ake cewa rariya mata ta sallah abin da ya fara faɗa cewa awwalu ma yajibu alal mukallafi sai yace tasihu imani farkon abin da ya wajaba akan mukallaf baligi mai hankali shine ya fara inganta imanin shi tukuna domin sai imani ya inganta ne sannan ake ɗora duk wani abu da za a ɗora a kansa na gini ko ainihin wato aiki abu na farko Allah yake cewa idza ja'aka almu'minatu sai ce ina ka za su yi maka mubaya'a ala Allah yushrikna billahi shay'an ba za su yi shirka da Allah da komai ba shirka da Allah malamai suka ce ta kasu gida biyar akwai shirkul qasdu wan niyya wal irada wannan a manufa take mutum duk abin da zai na addini ne amma idan ba wani abu zai samu na duniya ba ba zai ba ya fasa sannan akwai shirkul mahabba shirka ta soyayya ki ɗauki wani mutum ki saka shi a gaba kina son shi irin yadda masu imani ke son Allah da manzon Allah kuma da wannan mutumin zai ce miki a yi abu Allah da annaba za su ce a ya abu za ki ajiye Allah da annabi ki bi shi sannan akwai kuma shirkun da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah kina buƙatar haihuwa ba ki samu ba Allah ya raba duniya gida hudu gane da haihuwa Ya ce, lillahi mulkus samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne sai ce ya khaluqu ya sha Allah shi yake halitta abin da ya gada ma ya habu liman yasha'u san. wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa mata zalla wa ya habu liman yasha'u dhukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wani idan Allah ya ga dama ya hada mai ya bashi mazan ya bashi mata sai ya ce wa yaj'alu man aluman aqima a kima wanda Allah ya ga dama sai ya sanya shi aqib bakararre mutumin da baya haihuwa sai ya ce innahu alimun qadir Allah yana da iko yin haka kuma yayin kuma ya san wanda ya ba maza da mata ya san wanda ya ba mata ya san wanda ya ba maza kuma ya san wanda ya hana kuma yana da ikon yin haka mun gani shi yasa zaki ga wani namiji ne a ce miki bai haihuwa saboda mai hanawa ya hana shi wata mace ce a ce miki ba ta haihuwa saboda mai hanawa ya hana ya ce ba zai bata ba kuma duk duniya babu wanda ya sai bata sai sai ki tashi sai ki tafi gurin wani ko kabari ko gurin wani wai kin zo da sunan waya yanzu za ki roƙe shi shi zai taimaka ya baki haihuwa kina yin haka to in ana maganar mushrikai to kin shiga sahun mushrikai dan haka akwai shirku da'awa sannan akwai shirku tsa'a shirka ta biyayya mutum ya ɗauki wani ya saka shi a gaba ya halatta masa ya haramta masa babu nassi babu Allah ya ce babu annabi ya ce kuma mai biyayya ya kalli abin da yake haramun ne ya ce miki ya halatta kuma ki mai biyayya ya kalli abin da yake ya halatta ya ce miki haramun ne kuma ki mai biyayya wannan shine ainihin wato shirku tsa'a to yana daga cikin shirka da yake watsuwa yanzu cikin birane da kauyuka Allah ya kiyaye ita ce shirka ta biye-biye bokaye wanda suka ci rigar da ta bokanci suka sa mata sunan malamai yanzu malamai suka sa suna to mu kuma a gurinmu akwai malamai magada annabawa su wa'annan littafi suke zuwa su sa a bude a karantar da mutane akwai kuma malamai magada arnan baya su arnan baya suka gada ba annabawa ba wanda yanzu waɗannan su aka fi ɗauka ma a matsayin malamai kuma Allah ya jarrabi ‘yan uwanmu mata in aka ce an yi baƙon boka a gari irin waɗannan yanzu da suke kiran kansu malamai wallahi cikin kwastomomin shi kaso ɗari zai wahala kaso casa'in in ba mata ba ne su za ka ga suna zariya suna kai komo akwai inda na sani akwai wani yaro ko aure bai bai je shiga harkar bokanci wallahi tallahi da asusu ba za ka ga mata a kofar dakin ki suna zaune suna jiran ya tashi daga bacci wasu za su taso daga makaranta ba suka taso ba amma sai a biyo ta gurin shi a zo a tsaya sannan sai a wuce wayan zo neman taimako ba zan manta ba na ji nan ka garku ba da daɗewa ba daga na ji akwai rikicin da na samu ya faru tsakanin wani da wata wata mata ce mijinta yana neman aure zai karu aka zo aka ziga ta aka ce sai ta tashi zai aka ce sai ta tashi zai garin ta tashi tsaye ta je ta samu wani boka shi kuma bokan ya ce ba zai yi ba maganin da take nema yi sai idan ta yi zai amfani da ita ya zo ya fara amfani da ita kuma daga lokacin da bokan ya fara amfani da ita ta daina yadda da miji bokan ya ci gaba da amfani da ita har sai da ta ɗauki cikin shi bayan da ta ɗauki cikin shi kuma a wancan auren da ya ce zai hana kuma bai hana ba ga cikin shi tana ɗauke da shi gashi kuma wancan auren a yi rigima ta taso an rasa sanin ya za a yi wanda suka cire rigar bokanci yanzu suka sa suna da ainihin wato malamai akwai shekara biyu da ta wuce na ci karo da takardu da yawa a gurin tafsirinmu wasu sun je gurin irin waɗannan da ake kira bokaye wanda suka sa ma kansu suna malamai yanzu sun yi amfani da su da sunan wata bukata za ta biya kuma bukatar ba ta biya ba yanzu sun dawo wajen mu suna tunanin cewa yanzu ya kamata a yi ya kamata a yi ya kamata a yi yanzu malamin Allah ne za ki je gurin shi ya ce to buƙatar ki ba za ta yi ba sai kin kwanta ya zina da ke tukunna malamin Allah ne wayannan ba yadda za a yi su zama malamai magada annaba sai dai malamai magada arnan baya ba zai yi ba to irin wayannan suna nan da yawa to ita kuma irin wannan matsalar duk wanda kuka je gurin shi kuka ga yana ba da asiri yana yi yana tabbatar muku kakku raba ɗaya biyu babu yadda za a yi ka zama kana ba da asiri yana yi idan kai kuma baka zama katon kafi ba ba zai taɓa yiwa ba na yi makaranta allo na yi karatu a makaranta allo duk irin waɗannan abubuwan da ake na kulumbotu daga farko har ƙarshe babu abin da ban sani ba ba wai labari mutum zai bani ba cewa ai ana yin kaza a ba abin ban sani ba daga farko har ƙarshe mu'amala ce idan mutum ya ce zai kama wannan hanyar to abu na farko su jinnu da za ka yi mu'amala da su gurin waɗannan abin ba za su yadda su yi mu'amala da kai ba sai sun sa maka sharaɗin da yake kafirce ma Allah ne wasu jinnin su za su yi mu'amala da kai amma abin da suke so shi ne, za ka dinga yin sallah a zahar da la'asar za ka daina yin magriba da isha'i da asuba wasu jinnin za su za su yi mu'amala da kai amma abin da suke so za ka dinga yin salloli guda biyar ɗin ga baki ɗaya amma ba a lura haka suke cewa wasu jinnin su yadda za su yi mu'amala da kai su ce amma abin da suke so shine za su yadda su yi mu'amala da kai amma abin da suke so za ka rubuta ƙur'ani da jinin haila wasu jinnin su ce za su yadda su yi mu'amala da kai amma abin da suke so shine ka yadda za ka yi zinar da mamanka ko ƙanwanka ko yakka sannan su yi mu'amala da kai wasu jinnin za su yadda su yi mu'amala da kai su ce amma abin da suke so shine za ka nemo ƙur'ani izo sittin ka raba shi gida biyu ka ɗaure talatin a ƙafarka ka ɗaure talatin a ƙafarka ka tattaka ka shiga bayi da shi sannan su baka wasu wurida wuridi na sunan sunan aljanu kana yi da haka irin duk wa'annan ya shamsa ya ilu ya zagaza ya ilu ya waye waye daga jikun sun sunan aljanu ne ake kira ba sunan Allah subhanahu wata'ala bane ake ainihin wato kira wannan yana daga ciki shi yasa gwargwadon yadda mutum ya kai wajen kafirce ma Allah gwargwadon irin su kuma yadda suke kokari gurin biya mai bukata shi yasa za ku ga akwai har malam mai gobe da nisa wato wanda in kika zo da bukata idan yanzu yanzu kike so a yi to goban ta yi nisa yanzu yanzu nan za a yi miki abinda kike ainihin wato so shine malam mai gobe da nisa to shirka da Allah ta yi yawa a irin wannan bangaren tana nan ana ainihin wato yi irin waɗannan da ake kira malamai a cikin ire su ne fa akwai wanda idan aka ji aka same shi abin da yake cewa Allah ya kasa ne aka zo mu. haka yake faɗa saboda tsabar isa da galatsi da nuna jiji da kai wani zai ga abin kaman wasa ne ba wasa ba da gaske ne su ɗaurewa mutane gindi su ci kuɗin mutane mutum ya je ya karɓo bashi ya kibiya sai a zo a yi asiri a ɗaure mu wanda kake bi bashi wanda yake banka bashi sai a ɗaure mai baki wai kada ya buɗe baki ya tambayewa ya tambayi kuɗin shi haka ake yi to idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaya a lahira babu wani ya tashi ya je ya ce ma wani daga cikin irin waɗannan malaman jarinsa ya kari ya ce da wa kake mu'amala ya ce yana mu'amala da wani balarabi a ƙasashen larabawa ya ce to yanzu ya ra'ayi ya ce za ka yadda kai kwana uku ba kai sallah ba ya ce ya yadda ya je ba shi wani asiri da laƙani ya ce masa ya je ya biza in yi biza ya dawo ya ba shi wani lakani da asiri ya ce maka da ya kuskure ya gaisa da kowa a duniya sai wannan mutum ya zo ya sa hannun shi aljihu kai ta sallama ya ki fito da aljihu ya hau jirgi ya zo ya tafi ya je ya karɓo kaya masu yawa da kuɗi masu yawa ya dawo illa ta biyu shi wannan balaraban ba zai taɓa kiran shi ya ce ya kawo mai kuɗin shi har duniya ta tashi yanzu idan an hana shi tambaya a duniya akwai wanda ya sai hana shi tambaya a gaban Allah babu to wa'annan su ake kira malamai da zaran mijinki zai ƙara aure wata sai ta zo ta zuga ki ta ce to billahi allazi sai kin tashi kin san fa yanzu abin ba zama ake ba daga tashi sai kuma shikenan daga nan ki rabu da imani ki rabu da Allah ki rabu da komai ma kuma baki sake samu abin da kike so abin da Allah yake so a yi shi za a yi wannan ita ce ka'ida Tana tabbatar muku duk wani ban cire muku kowa ba duk wani wanda kuka da an ce yana yin asiri yana yi billahi allazi la ilaha illa huwa sai yayi amfani da ɗaya daga cikin nau'ika irin na waɗannan aljannun sannan asiri ne Sune in ka lalace ka zama mutumin banza ka zama arni to duk buƙatar da kake da ita su kuma za su yi maka shi yasa ku ga da kyau mace ko namiji duk wanda ya shiga harkar bokanci ya zamanto yana mu'amala da irin waɗannan da ake kira malamai to la ba zai yi karshe mai kyau ba akwai wanda in za su mutu sai an rufa ɗaki akwai wani ya ya ci irin wannan tsafe-tsafen da zai mutu bilaladi sai rufa ɗakin aka duk wata dabba da ya amfani da ita kafin ya mutu sai da sai da dinga kukanta ya kukan sa ya gama ya kukan rago ya gama ya kukan kurciya ya kukan hankaka ya do ya daki bangonan ya daki bangonan sun rufe shi aka yi a ɗaki aka kyale shi a haka a haka ya mutu a wulakanci to wannan yana daga ciki to haka suke yi akwai wanda ya tashi ya tafi kasashen larabawa ya je wai da sunan shi waliyi ne sai ya ajiye ƙur'ani izu sittin sai ya ce ma ƙur'ani ya kasu gida shida mutane na kallon sai zai ƙur'ani ya kasu gida shida nan izu goma can izu goma can goma can goma sai ya ce ma izu goma ya tashi daga nan ya koma can ya ce wannan ma ya tashi daga nan ya koma wancan angullan idan ya ce sa ta tashi kowanne ya koma can ya koma sai ya ce izu goma da ke can ya buɗo kansa sura kaza aya kaza ya karanta kansa ya ce can ma wancan kiso goma ya buɗo sura kaza aya kaza ya karanta kansa mutane aka dinga layi ana tururuwa la ilaha illallah ga wani wali ya bayyana ba su san cikakken arni ba ne ya zo yana tsafi da ƙur'ani. sai da aka samu wani malami ya ji labarin abin da yake faruwa ya zo da yara guda biyu ya fara ya ce ma ɗaya ya tsaya can ɗaya tsaya nan a gaba ya ce da ya fara ku karanta aikin kursi kuma ku ɗaga murya ana fara yaran suka fara karatun ayatul kursi aljanin suka ji karatun ayatul kursi kowa ya gudu ranan akai akai qur'anin ya motsa qur'anin ya ki motsa to wannan yana daga ciki akwai wata mata da akai a nan duguri anan mai duguri ranar idan aka ce matar za ta bi ta cikin gari to ba bakin kasuwa saboda dazan mutane da jama'a za ta zo ta tara mutane idan ta tara mutane za a ga kutare sun zo guragu sun zo makafi sun zo ta warkar da su wadda aka aka ce ga wata waliya ta bayyana aka zo aka dingala kuma duk sanda irin wannan abin ya taso da aka ga kullum babu wanda ake ɗiba a kai su a baro irin mata sun fi saurin ruɗewa yanzu da aka zo aka rasa gane kan abin gwamnan wannan lokacin ya shela yake to shi abin da yake ganin za a yi kowace unguwa a yi shela ne a nemo original kuturu wanda kowa ya san da kuturta mutanen unguwar kowa ya san wannan kuturu ne to a nemo shi a nemo makahon da kowa ya san cewa wannan makaho ne a kawo sai da aka yi haka ne sannan aka kuri karya ashe lokacin da take tara mutane a ga kutare sun bayyana makafi sun bayyana guragu sun bayyana ashe ba mutane bane aljanu ne suke zuwa a suran mutare da gurabu idan sun zo sai su tashi sai su koma daidai sai ake tawarkar da su haka aka dinga wa mutane yawo inda kwanan nan ba da dadewa ba gab da azumin nan wata yarinya ta bayyana a Nijar shekarar ta goma sha biyar ba amma ta zo ta ce wai ita yar annabi ce ita yar annabi ce wai ita yar annabi ce annabi ne ya haife ta kuma wai da mala'ika jibril da annabi ma suna zuwa gurin ta amma abun bakin ciki haka za ka ga mata na zuwa tururuwa gidan wai an je wai wai wai sun je za su yi mata addu'a wai za ta yi musu addu'a addu'ar ma ba ta iya ba ayatul kursiyin ma da take karantawa ba daidai take ba salatul ibrahimiyya da take ba daidai take ba amma sai ga mata na zuwa layi layi gidan wai sun je za su yi musu addu'a ko me za su yi musu tsoho? to shirka da Allah Allah madaukakin sarki ya ce idza ja'aka almu'minatu bayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an ba za su shirka da Allah da komai ba shirka da Allah da haka ita ce gabar da take sa mutum ya bata da Allah da haka ku guji ku yi taka tsantsan duk wani abu da zaki samu a duniya idan kika rasa imani zaki bar duniyar kuma kin yi hasarar da ba zaki dawo ki gyara ba da haka ku yi taka tsantsan ku guji mu'amala da irin waɗannan da ake kiran su malamai ba malaman kirki bane ba malaman Allah bane wanda suke kai mutane ne su ainihin wato baro bayan Allah ya shirka na billahi shay'an ba za su shirka da Allah da komai ba sannan wala ya shirka ba za su yi sata ba shine abu na biyu da Allah ya ce mata za su yi manzan Allah mu baya a kai ba za su yi sata ba akwai matan da za ka ga ɓarayi ne Allah ya kiyaye sata da mace ko bai kyau ba za ka ga wata wata kakarta ce za ta yi mata hudu ba Ya ce to billahi in ya cire kaya aje ki lale wancan ma da haka ce ta yi adashi yanzu hannu hudu ta tara kaya a ɗakin ce yanzu ba matsaka zan ce ni na faɗa miki gaskiya kin ga na ga yau na ga jiya. saura ki shiga wuta kuma abin da ya rage kenan sata idan an je gidan biki irin yadda mata ke fama da matsaloli na sata sata wata takalmi mai kyau in ta je da shi a mamaya a ɗauki waya a ɗauki jaka a ɗauki ke wani lokaci ɗan kunne mai kyau idan kika samu yarinyar yake wata sai ta yi mamaya ta cire saboda sace-sacen da haji wannan shine abu na biyu Allah ya ce wala yusrikna ba za su yi sata ba sannan bayan wala yusrikna sannan wala yuzinina ba za su yi zina ba Ya yasa ita waccan matar ta tambaya take ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a iya samun mace ya ta yi zina saboda su a wancan lokacin duk da jahiliya ne ba. 'ya'ya mata wanda ba bayi ba da ƙyarka ka iya samun ƙyamace wacce ba baiwa ba tana zina shi yasa da annabi ya ce masa Allah ya ce layin zini na ba za ku zina ba yake tambaya ta ne mamaki yanzu 'ya'ya mata a in samun mace ya tana zina wannan baiwar Allah da Allah ya kawo ta wannan zamanin da ta yi mamaki da ta sha kallo kuwa wannan yana daga cikin matsalar da ake fuskanta a wannan zamani kuma idan zina kaso goma ta faru a duniya to za ku ga kaso tara da rabi mata suke buɗe ƙofa take zuwa mata ne ke buɗe ƙofa tana yi shi yasa a gurin sata saboda namiji ya fi mace ƙarfin hali da Allah ya tashi sai ta asari ko sari sai aka fara ambatan namiji amma wajen zina da yake mata da suke contribution abin ya yi Allah sai yake azzani yatu wazzani da haka ya kira matan annabi yake musu ya nisa annabi ya ku matan annabi na ka ahadin minin nisa'i ba daidai kuke da sauran matan duniya ba in ittaqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah to fala ka ba'ana bilkauri kada ku dinga lausasa magana kuna ta kuna yin ƙasa-ƙasa da ita maganar da za ta ɗauki hankalin namiji Allah ya ce fayi tsima allazi fi qalbihi mardu wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai wannan maganar ta yi masa tasiri idan kina mace kika fito daga gida ko abokin mijinki ya zo ko an yi sallama da shi in za ki magana Allah ya ce wa ƙulla qawlan ma'rufa ki magana sananniya maganar da ba ɗaukar hankali ta tare da ita amma wata za ka ga kullum idan suna magana da mijin dan bala'i tana magana azara ɗakin na amma in ta je siyan ɗan kunne sai gaga tana lausa samuriya tana ayya malam muhammad dan allah ka rage mu tana lausa samuriya saboda ta je siyan ɗan kunne ladabin da ba ta wa mijinta a gida yanzu sai ga tana ma wannan mijin wannan mai sai da ɗan kunne ladabi a kasuwa don kawai rage mata kuɗin ɗan kunne Allah ya ci musu wato wannan abin yana haifar da matsala sannan Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna ku zauna a gidajenku kada mace ta yi ta fita a dinga ganin ta inda bai kamata a ci tana zuwa ba wa idan za lalura ta kama mace za ta fita Allah ya ce wala tabarrajna kada ku tabarruji irin wato tabarruj irin na jahiliya farko to akwai jahiliyya ta da akwai kuma jahiliya ta yanzu jahiliya ta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wuce akwai kuma jahiliya ta yanzu annabi ya ce akwai matan da sun fani min ahalin nari lam arahu ba akwai bangare na yan wuta guda biyu da ban gansu ba kuma kada Allah ya sa in gansu daga cikin nau'ikan mutane guda biyu da annabi ya faɗa ya ce akwai wani sa'un akwai wasu mata da za su zo kasiyatun ariyatu ga su sun sanya kaya ga tufafi a jikinsu amma kuma tsirara suke tafiya yanzu don kuna na rashin mutunci haka ake ban sani ba nan ko sun zo mu akwai gaba shi dan baya fir'auna akwai ka gani ka gani kulelanka akwai Baba na balaga akwai zara hannunka akwai ba ni ba annabi akwai fitet sannan akwai ainihin wato shogila duka ɗinkuna ne ake yi daban-daban wanda mata suke kuma haka yarinya za ta yi ɗinki ta fito da shi waje wata yarinya idan ta yi ɗinki in ta sa rigar ta dawo sai ta ce mama na dawo in dawo kamanya sai ta ce ta zo a taimaka mata a cire rigar sai ta ɗauke numfashinta tukunna sannan da ita da mamarsa kama riga ana kitikir kitikir kitikir sannan a cire rigar a aji idan mace tana da aure da sauƙi ma mijinta in za ta fito ta nemi wani majikin hijabi ta wayannan matan na laraba wannan haka za ka ga mace a harami ko irin ta baka gani da dogon hijabi har ƙasa da safa da niƙabi a fuskarta amma da za ta cire niƙabin da hijabin in ka ga kayan da ke cikinta ta sai kayan mamaki amma wannan shigar da ce ba ce duk duniya kowa ya ganta ba in ba mijinta ba to haka ake har da ɗinkin leƙa gayi kaga yarinya ta je ta yi ɗinki ta fafara gaban nan dan haka tana dukawa zaka hango mamanta sai sa wata zaka ga ta je za ta siya abu tana dudduka sai ga samari su ma suna dudduka ka rasa sanin me suke dudduka irin wannan dinki kuma iyaye na gabansu a gabansu ake yin irin waɗannan abubuwa. to shi yasa sai a zo a yi ta fama a ce wai mace ta rasa miji ƙarya ne matsaloli guda uku ne suke faruwa idan aka ce yarinya ta rasa miji matsala ta farko da za ku da an ce wanta ta rasa miji har wata ma ita zargin cewa ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza duk yarinyar da ta rasa miji to in Allah ya yarda daga cikin dalilan nan guda uku dalili na farko wata ta taso a gidansu ta ga tun da ta taso babanta ita kaɗai mamarta kawai ya auro ko in a bariki ne ta taso ta ga mamarta babanta mamarta kawai ya taɓa aurowa ita kaɗai ce a gidan sai ka ce idan besa to don haka da mamar da baban suna zaune a wani makekin gida ya girman unguwan nan ga motoci a gidan ga tata ga ta mamata ga ta babanta ga ta waye ga ta waye to yanzu duk mutum da za ta aura ko dai ya zamanto matsayin su ɗaya da irin na baban ko kuma ya zamanto ya fi baban duk wanda yake matsayin shi ƙasa da na baban ne yana da wahala ta aure shi ɗaya kenan sannan na biyu tunda ta taso ta ga mata ita kaɗai ne a gidan da wahala ce yadda ta aure mutumin da yake da mata da ita ce ta ita ma tana so ta auri mutumin da ba shi da mata ne yadda ta gama mata ita kaɗai ce a gurin baban haka take so ta zauna ita kaɗai a gurin wa a gurin miji da haka sai a ce bata samu miji ba ba wai ba a zuwa bane da sunan a ce ana santa a'a bata sami irin cins ɗinta bane tana buƙatar ya zamanci wanda za ta aura matakinsu ɗaya da babanta ko ba ya fi babanta sannan ya zama matar shi ɗaya ko ba shi da mata ita ce matarsa ta farko shi yasa sai a zauna a ita jira a ce ba a samu miji ba ba ba a samu miji ba ne ba a samu irin mijin da take nema ba ne akwai wannan matsala. mataki na biyu shi ne, wato ‘yan matan da suke yin sakaci da ganganci mu'amala ta dinga shiga mara kyau tsakaninsu da samari jiya mun yi bayani a wajen karatun maza ban sani ba ne ko a nan akwai taɗin da gayu suke ce masa nogam nogam kaga an zo zaunawa zaman taɗi da mace da namiji an haɗa jiki wata ma namijin yana shafa ta tana shafa shi haka za a dinga zaman taɗin to dukkan namijin da yake da mutunci in dai yana da mutunci ya zo zai aure yarinya ta bari suka fara haɗa jiki da shi da ita to ya gane cewa wannan ba mai mutunci ba ce dole ya gaba ya je nemi mai mutunci da haka idan kina da samari mutum ɗaya biyu uku hudu biyar da ke zuwa gurin ki ko ɗaya biyu shi ɗayan koda da shi kuke irin wannan zaman ki sakaci ku dinga haɗa jiki da shi to ba zai yadda da ke ba dan ɗauka yake yadda wancan yadda shi yake miki to duk wani namiji da kuma ya zo gurin ki haka yake mu'amalantar ki da haka in ya zo yau gobe TV. da an ce ya fito sai ya fice sai ya gaba saboda wallahi ko ya faɗa miki ko bai faɗa miki ba amma a ran shi ya tabbatar da cewa ke ba mutu ne kirki ba ce da haka da an ce ya fito sai ya saɓe sai ya gama sai a neme shi a rasa abu na uku shine yanayin shigar da mata suke wani lokaci idan za su fita daga gidajensu za su tafi wani guri kun san cewa wani lokaci namiji ko da ɗan iska ne yana so idan zai yi aure ya auri mace kamammiya to irin yadda mace take fitowa daga gidansu za ta tafi wani guri irin shigar da take yi shi yake ba da sakamakon wani irin maza ne za su kusance ta da sun ganta ko da yaushe in za ta fita za ta matse jikinta ta bayyanar da komai nata to insha Allah za ki ga kuma mutanen banza ne za su dinga matsatta da an ganta da shiga ta kamala da mutunci to in Allah ya da mutanen kirki ne za dinga matsatsa to irin yanayin shigar da mata suke idan za su fita wani lokaci ba wai mutane ba kawai ba hatta aljanu matan sukan gayyatar makansu da haka sai ya zama to yanzu da dama daga cikin 'yan mata saboda irin wannan shigar da suke yi suna fama da jinnin da ake ce masa ashik shi ne aljanin da zai zo ya auri mace idan ya riga ya zo ya aure ta saboda ta yi irin wannan shigan ta gayyato shi to shi kenan duk wanda kuma ya zo neman aure sai aljanin ya kore shi shi yasa wata za ka ga suna zaune tare da saurayin ana fira kawai sai dai ta ga ya samu da ya dan koma gefe ta ce a me ya faru ne ce mata wallahi ba komai daga lokacin in ta lura da kyau za ta ga ya zuwa Allah Allah kawai yake yi bagurin kuma in ya bar daga ranar ba za ta ƙara ganin shi ba zai kara dawowa ba saboda wannan jinnin ashik da ya aure ta yanzu rana ɗaya idan yana so ya bashi tsoro ya kore shi haka jini yana cikin fida da ke kuna magana kuna magana kawai zai bayyana a lokacin da zai bayyana shi yana magana da ke zai kalle ki zai ga kawai kwarangwal ne yake mai dariya ba komai a fuskar shi a fuskar ki to ya ga kwarangwal yana mai dariya kin koga in ya ja baya cika wannan sa da iska ai ba zai ƙara dawa to wannan matsalolin guda uku in Allah ya dan aka ci yarinya ta ɗauki lokaci ba ta samu miji ba to ku bincika ku ga ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ne yasa aka ce ba ta samu miji ba amma ba wai haka kawai bane to wannan yana daga cikin matsalolin da yake ainihin wato faruwa da haka irin waɗannan ƙofofin da mata suka buɗe sai zinace zinace yawa yanzu ya zama ruwan dare ya zama ainihin wato matsala je ne munasaba ne magana nace a irin wannan munasabar ta sallah a irin wannan lokacin ne da dama daga cikin 'yan mata suke zama fasakai a gaban iyaye yarinya za ta je ta siyo fulawa ta siyo shinkafa ta siyo kaji ta siyo doya ta zo ta fara tuye-tuye za ta yi cincin za ta yi dubulan za ta yi alkaki za ta soya kaji za ta yi abinci maimakon idan ta yi ma saurayinta saboda girmama shi ne dan Allah mutunci ita ce ya kamata ta je ko ne ya kamata ya zo shi ya kamata ya zo a'a sai ta tashi ta ɗauki abinci niki niki sai ta tafi gidan saurayi ɗakin shi a can ɗakin za ta wuni sai dare za ta dawo kuma iyaye na kallo kuma musamman iyayen mu mata a cikin gida sun fi matsala don wani lokaci su iyayen maza ba su san ma me yake faruwa a waje ba da haka Allah zai tambaye ku Allah ya kama ku akan wannan abin dan amana ne akan 'ya'yanku in kai magana sai a ce wa ai lokaci ne lokaci ne to wannan yana daga ciki to ita kuma zina da Allah yake ce ma matan wannan matan walaye zini na kada su zina muninta da illata a fili shi yasa malamai suka ce dokoki na Allah ta'ala idan ya tashi akwai abin da zai ce tilka hududun lahi sai ce falata ta ta duha wannan iyaka ce ta Allah kada ku tsallaka ta kenan an yadda ka zo kusa da abin ka zo kan abin amma abin da ba a so ka tsallaka sannan akwai abin da Allah zai ce tilka hududun lahi wannan iyaka ce ta Allah zai ce falata karamuha ba ma a so ka zo kusa da gurin to zina tana daga cikin abin da Allah ya ce wala ta zina kada ma a yi kusa da ita saboda muninta yanzu nan gurin duk yarinyar da wani ya zo ya nemi aurenta ta hanya mai kyau bayan an bi ƙa'ida an yi komai aka yi aure saboda aure ne iyaye da kansu za su ɗauki gado da katifa da komai da komai a je a kai mai an san abin da zai faru amma babu wanda yake gudun abin da zai faru saboda aure aka yi ana nan bayan kwana biyu wata ɗaya biyu uku in ta ɗauki ciki haka mijin zai rakota wataƙila gidansu wataƙila su haɗu da mahaifinta a hanya ya ce ina za ku je ne ya ce za mu je ne zan raka wancan asibiti shi mijin bejin wani abu uban yarinyar bejin wani abu ranar da ta haihu ba ma mijin ba ma abokan mijin ma za ka ji suna yawo a gari cewa an musu haihuwa a taya su murna a zo ai walima ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza amma idan aka yi rashin sa'a duk yarinyar da wani ya mame ta yi mata ciki ta hanyar da bai dace ba dan girman Allah za ta iya fitowa ta dinga jerawa da shi za su tafi asibiti sannan zai yiwu babanta mahaifi ya haɗu da ita ba tare da wani abu ya zo ya tsame a rai ba sannan ranar da yarinyar ta haihu babanta mahaifi zai zuwa ya samu limamin ungo ya ce to alaga ta malam dai to dai akwai sanarwa ke da mai sanarwa ya ce to wallahi ka san yarinya ta wani ya mame ta ya mata ciki kuma ta haihu da haka yau ne suna kamata ka sanar da mutane akwai wanda zai iya haka saboda mu ne saboda haka kowace daga cikinku wallahi duk wacce babata ta tsara mutuncinta ta kawo ta duniya ta hanyar aure ta game mata komai da haka duk ba a kawo ta ta hanyar banza ba to ta yi ƙoƙari ta ji tsoron Allah duk yadda za ta yi yadda aka tsara mutuncinta ta tsara mutuncin wani ko wata yadda ba a kawo ki duniya ta hanyar banza ba to ke ma kawo wani duniya ta hanyar banza shi yasa za ku ga dukkan ɗan da Allah ya jarrabe shi ko ɗaya mutum ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba za ku ga in ya taso hatta sosaitin ma da yake ciki haushin kowa yake bi saboda ya zo duniya ta hanyar da bai dace ba wannan yana daga cikin abin da Allah ya ce wa mata wala yi zini ne kada su kuskure su yi zina kada su ainihin wato yi zina to sai yanzu abin ya zama ainihin wato zinar kala-kala ake akwai wacce ake ba ta haduwa ba ta chatting mace ta buɗe waya namiji ya buɗe waya da haka ta hanyar sadarwa za a abinda za a yi na ainihin wato fasikanci wanda wannan yana haifar da rashin zaman lafiya a cikin ainihin wato al'umma da haka ga kuma bala'in ce yanzu ana kallo kiri-kiri yanzu ana kallo ka ga mutum wata ko ta je ta yi zina ka sani ba ka zo ka aure ta kana da mata uku ita ce ta hudu ka ɗauki cuta a jikinka ka zuba ma matanka guda uku duk a tafi kabari wannan yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa ko wani ya je ya yi zina ya yi zina yana da mata a cikin gida ya ɗauko bala'i ya zo ya sa musu bala'i shikenan duk a tafi kabari tare yanzu wannan yana faruwa shi yasa muka ce jiya daga cikin abin da ake lura da shi yanzu a babi na aure akwai abin da malamai suke ce masa salamatul badni wan nafs tsakanin bangaren wanda za a aura namijin da wacce za ta yi auren a tabbatar da lafiyar kuwa kafin a yi auren in ba haka ba yanzu akwai mutumin da za ka gan shi kamar lafiyar salo kuma Allah ba shi da lafiya ya samu matsala kuma me ya janyo irin wannan bala'in zana ce take janyo irin wannan bala'in wannan ainihin wato musiba. akwai wani gari da wani ya je ce garin ya samu ya zama kango yadda kuka san an yi yaƙi ba kowa kuma ba wani abu bane ya mai da garin kango cuta ce ta HIV ta kashe duk wanda ke garin saboda bala'inta da ainihin wato muninta da illarta da matsalarta da take da ainihin wato take da ainihin wato shi da haka tana da illoli da haka Allah ya ce musu wala na kada su zina sannan wala da hunna kada su kashe yayan da suka ainihin wato haifa kashe yaya iri biyu ne akwai kashewa haifi, wanda za a kashe yaro ganin ido ƙiri da muzu akwai kuma kashewa ma'anawi an haifi yaro amma za a bar shi gashi da rai amma yadda ka san matacce ne haka ake yana daga cikin bala'i da musifa da yake faruwa yanzu ban sani ba dai ko anan amma a wasu gurare akwai bala'in da ba a san shi ba sai a unguwannin kafirai amma sai gashi yanzu yana faruwa a unguwannin musulmi a shekarun baya duk in kaji an ce an haifi yaro an yadda shi to zaka ga ba unguwan musulmi ba ce amma sai gashi yanzu a wasu guraren yanzu yana faruwa a unguwannin musulmi sai ka ji an haifi yaro an zo an wurgar da shi an yadda shi akwai wani likita da ya faɗa min yana harkan mata ne gynecology ne zai same ni ya ce wallahi yanzu sai mun ci gaba da wa mata nasiha da wa'azi da faɗakarwa su ji tsoron Allah ya ce yanzu yadda mata ke zubar da ciki musamman matan aure ya ce ‘yan mata ba sa zubar da ciki haka saboda da yawa aƙidar boko ta shige mutane wani so yake ‘ya'ya uku kawai zai haifa a duniya da haka in kika haifi ɗa ɗaya ɗa biyu ɗa uku duk sanda kika haihu sai ce sai duk sanda kika ɗauke ciki sai ce sai dai ku je a zubar da cikin idan ba haka ba ko kun dinga rikima da shi kenan da rikici kin dinga ganin bacin rai kenan su kuma mata da dama suna jin tsoron su sabawa mazan su koda ko sabawar Allah da Annabi za su saba na haka wasu mata da dama sun kwammace da su saɓawa mazajen su gara su saɓawa Allah da annabi wanda wannan ita ce kuma ƙofar fitina ta farko sai ya zama to yanzu mata da dama da sun ɗauki ciki sai a je wajen likitocin da ke zubar da ciki sai a zubar da cikin haka ake kuma ku bincika ku gani bincike na likitoci ya tabbatar da ba wai mace ta ɗauki ciki a zubar ba hatta wannan allurar da ake ta family planning dinnan, nan da ku ga duk matar da take yi to tana cikin matsala dan hatta al'adar ta maliki cewa yake a kasa gane kansa saboda tana yin wannan allurar da haka da abin da Allah ya tsara shi wani yace sai ya kautar da tsarin to dole sai an samu matsala ai kamar yan matan da ke shafe-shafe ne yanzu bala'in da suke fuskanta yana nan bala'in da suke fuskanta akwai matar da ta zo ta sami ni na ce mata a irin wannan kafin ki ya kamata ki zo ki sami ni ni ma yanzu Allah ban san yadda za a yi mijinta na farko da ya aure ta sun rabu a yara su ya bata da ƴaƴa uku wani ya zo ya ce yana so zai aure ta bayan an yi auren ya ce sai dai ta yadda su je a juyar da mahaifarta ta daina haihuwa aka je kuma aka juyar da mahaifarta ana nan ana nan ɗanta na farko ya rasu sai ya dawo saura a biyu aka sake gaba-gaba ɗana biyun ya rasu saura kwa ɗaya to daga lokacin da ɗana biyun ya rasu saura kwa ɗaya sai suka fara samun matsala da mijin ana nan ana nan ana nan shi ma na ukun ya rasu sai ta dawo ba ta da ɗako ɗaya sai suka shiga rikici da mijin kuma mijin ya sake ta shine ta taho ta ce ya za a yi na ce aya sai dai in ce miki allazi ne idan asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji ne ma yanzu wallahi ban san yadda za a yi ba na ce kamata yi kafin ki ki zo ki tambaye ni mai hukuncinsa kuma ya kamata a yi da haka duk matar da ta ɗauki ciki idan ba likitoci ba ne bincikensu ya nuna cewa wannan cikin da kike ɗauke da shi akwai yi fuskantar matsala wurin ƙoƙarin kawo wannan yaron duniya za ki iya barin duniya to wannan ya zama lalura babu yadda za yi amma haka kawai saboda namiji bai san haihuwa ki ɗauki ciki ya je ce a zubar in kina neman zaman lafiya kuma ki bi shi wala duk sanda mutum ya je ya saba ma Allah to hanya ce kuma ta ya shiga fitina kenan kuma duk lokacin da mutum ya haƙuri ya daure ya ba Allah duk daga ƙarshe ba abin da zai ce shi ne zai sake ke rabu da ke ba in dai dan Allah kika yi to za ki ga yana ji yana kallo a rayuwa sai Allah ya kawo ya kawo miki ba shi namiji bane Allah sai ya kawo miki mijin da yafi shi to wannan yana daga cikin wala da auladahunna ba za su kashe ainihin wato 'ya'yansu ba sannan wala ya ati na bi buhutanin yaftari na hu aidi aidihinna wa arjulihinna ba za su zo da kirkiran ƙarya ma mace ta ɗauko ɗan wani daga wani gida ta kawo maka yanda bala'in da aka shiga ciki akwai matan da za ka gansu da aurensu a gidajen aurensu amma suna fita waje suna fasa fasikanci da wasu mazajen da haka sai mace ta je ta ɗauko ciki na wani ne sai ta kawo mu mijinta da ke zaune da ita a cikin gida wasu kuma dalilai da dama yasa suka yarda da irin wannan rayuwar musamman in ka shiga a barikoki na ka ga wata yarinya ta shekarar ta goma sha takwas shekara ashirin ta auri mutumin da yake yana da shekara tamanin na ku wanda suke cewa su fa in dai mutum yana da kuɗi to duk shekarunsa saurayi amma in ba ka da koshishi, ko kai saurayi ne tun tsoho ne a gurin su dan haka sai suka yadda da rayuwa ta jin daɗi to ya aure ta abin da yake bukata ce ta duniya zai iya mata amma mu'amala ta zamantakewar aure ba zai iya mata ba dan shekarun tsakanin ita da shi akwai yawa da haka sai ka ganta a cikin mota mai kyau ka ganta tana zaune a gida mai kyau ka ganta tana zaune a tana cin abinci mai kyau amma a waje tana da wasu maza da take fasikanci da su a waje da wannan shine abin da ta zaben makanta irin wannan kuma yanzu muna nan da koke-koke da yawa na mata akwai matar da ta zo ta ce mana wallahi da yamma za ta ɗauki mota ta yi wanka ta fita tana yawo a gari ta ce wallahi ba yawon Allah da annabi nake ba a daidai wannan lokacin da nake yawo da zan ci karo da wani namiji ya taya ni kowaye zan amince mai in yi fasikanci da shi saboda kunci na rayuwar aure da take ciki mijin ya zo ya ajiye ta amma bai da lokacinta dan sai wata takwas shekara ɗaya ba su haɗu da shi da ita ba yana can gefe yana harkokinsa wani dama ya aure ki ya ajiye ne dan kar a dinga mai goli a gari a ce bai da mata dan haka in za ki kashe kuɗi ba matsala bane in za ki hau mota ba matsala bane amma fa wata mu'amala ta aure tsakanin ke da shi babu wani abu tsakanin ke da shi haka ake ainihin wato ci gaba da ainihin wato rayuwar da haka sai ya zamanto ana fuskantar irin wannan matsala a nan gurin ne nake wa mata tambihi abu guda biyu idan ba shi mata suka kiyaye mato, ba kuma za su daina shiga cikin rigima ta aure ba duk wanda ya zo zai aure mace ta auna shi da ma'auni guda biyu da annabi ya ce ya aure mutum ya zamanto yana da addini ɗaya kenan na biyu ya zama yana da kuluk yana da ɗabi'a mai kyau to amma da yawan ku sai suka kuskure sai suka ɗauka cewa wai jin daɗin rayuwar duniya yana da alaƙa da a ce mutum ya mallaki kuɗi ko shi yallaɓai ne to duk matar da ta samu wannan to kenan ta gama jin daɗi ba haka bane akwai mutumin da ya tafi da matarsa babban mutum ne shi fa ya mata biza da komai da komai suka bar ƙasar nan da suka je can ya manto ta ya dawo ka ƙarshen wulaƙanci a ce mijinki ya tafiya da ke ya manta da ke ya dawo kamar a ce ku tafi saudiya da mijinki bai tashi tunawa ba ya baro ki a can sai da ya dawo najeriya la ilaha illallah ina wanti ce wallahi na manto da ita haka ya je da matar shi kasar waje ya manto ta a can ya dawo dan ki gane cewa fa kwata kwata ba ki alayi fa ba fa ki ake saurara ba ba ki alayi to wannan wala ya atina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihin dinnan kada su zo da kirkiren ƙarya Don Allah yanzu idan yanzu aka baki takarda da biro aka ce matar da ta yi wannan a aljanna ya kamata ki saka ta ko ta ina za ki saka ta mace ce za ta je ta ɗauko cikin wani ta kawo ma mijinta a gida lokacin da ta zo cikin ya fara tun tana laulayi watakila wata za ka ga mata kala-kala ne idan suna laulayi wata za ka ga idan cikin laulayin ya fara za ka gabata iya cin komai in ba kilishi ba da haka mijin dole san yadda zai dinga neman wata kilishi tana cin ba ka ba zaman lafiya wata cikinta in ya fara za ka ga kaji take son ci da haka dole a nemo kaji wata cikinta in ya fara za ka ga balangu yake bukata ci da haka dole a nemo balangu wata za ka ga kayan marmari take bukata irin su lemo irin su ayaba wata kaza wata kaza a wannan yanayin da ta fara wannan laulayin haka mijin zai ta ɗawainiya da ita a tsammanin shi cikinsa ne a wannan ɗan wata ɗaya wata biyu wata uku za ka ga watakila da shi da ita ba baccin kirki in ta riga ta motsa tana da buƙatar wani abu hankalinsa bai motsawa bai kwantawa shi ya ga hankalinta ya kwanta a zo a fara tawainiyar asibiti kudin awo shi ne kudin kaza shi ne kudin kaza shi ne ciki ya kai matakin da zai kai na haihuwa a zo a fara tunanin kayan yaro a zo a fara tunanin kaza a fara tunanin kaza ragon suna waye waye ranar da ta haihu a zo a yi ɗawainiya Wataƙila in namiji ne kwana uku a ce a yi ƙauri. in mace ce kwana hudu a yi ƙauri? kun san irin kuɗin da ake kashewa ga kayan asibiti ga waye ga waye duk sai an yi wannan wata ma in ta haihu likitoci za su ce to idan ana buƙatar ta murmure dole da sabu kullum sai an juye mata gwangwanin madara ɗaya fik sannan a kawo obaltin a sa a ciki yawa sannan a zuba ruwa ba mai yawa ba sha'in ya kauri ta sha da rana sai an nemo wani kansa haka ko kan rago an daddada sai mata a yi wani tuwon shinkafa da miyar kubewa a saman shanu da daddare sai an nemo mata wata gasasshiyar kaza ta ci haka za a yi ci wannan tawaniyar a zo a yi suna ya siyo rago ya sa ma yaron idan yaron ya fara shan mama duk wannan ɗawainiya ta rashin lafiya yaro yana ɗan ƙarami ciwo yau gobe shi yasa za ku ga likitoci ba ciwon da ya fi ba su matsala irin na ƙananan yara saboda wani abin hasashe ne shi ɗan ƙaramin yaro in an je asibiti da shi ba faɗar abin da yake damun shi yake ba sai dai a hasaso ko abu ya zama kaza ko abu ya zama kaza ko abu ya zama kaza a zo a yi ta wannan ɗawainiyar a zo a yayi yaro ya ɗauki yaron ya kai shi makarantar boko ya ɗauki yaron ya kai shi makarantar islamiyya shi yake ɗawainiya da shi a boko shi yake ɗawainiya da shi a islamiyya a duk fa wannan faɗawainiyar da yake ba faɗan shi ba ne ɗan wani ne aka ɗauko mai yake wannan ɗawainiyar sannan ya zo yaron ya taso a gidan shi ya zo in yana da raguwar mata a gidan ya zo yana mu'amalantar matan gidan a matsayin iyayen shi ba kuma iyayen shi ba ne sannan idan mutumin nan ya mutu wannan yaron ya zo kuma ya gaji mutumin nan ko ba ɗan shi ne ɗan wani ne dan girman Allah matar da sai haka idan yanzu ke aka baki takarda da biro aka ce ki sani wuta ya kamata a tura ta ko aljanna ina zaki tura ta to shi yasa Allah ya ce wala ya na bi buhutanin na baina na wa arjulihinna kada mata su kuskura su zo da kirkiran ƙarya ta je ta ɗauko ciki a waje ɗan da ba ɗanka ba ta ɗauko ta kawo maka ka zo ka reni ɗan da yake ba naka ba ne wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mata yi cewa kada shi sannan wala ya asiri na kafi ma'arufin kada su saba maka akan duk wani abin da yake ya dace da ainihin wato shari'a yana daga cikin abin da mata suke yi da a jahiliya har a jahiliya yanzu wanda karantarwa ce ta rage abin a hankali a hankali dan aka ci an yi rasuwa wata idan nan ne gidansu tun daga bakin titin nan za ta fara burgima tana wayo ita Allah ta shiga uku ta lalace saboda babanta ya mutu ko mamarta ya mutu ko a maimakon istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wannan za ta wannan yana daga cikin walaya atina bi buhutanin yaftarina hu baina airihinna wa arjulihinna wala ka fi ma'rufin to sai idan sun yi wannan ne Allah ya ce wa annabi fa hunna to sannan sai su yi maka ainihin wato mu baya. sannan abin da ya rage sai ka neman musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. da haka wa'annan abubuwan idan mata suka kiyaye su za su ainihin wato zauna lafiya abu na kusa da ƙarshe shi ne akwai tambihi guda biyu da nake so zan muku miyagun aƙidu suna yawo da suka wa littafin Allah da karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na san da yawa yawan ku sun ji watakila kafin azumi irin abin da ya faru a Kano wayannan mutanen da aka yi ta fama da su wato wasu daga cikin wayanda ake ce musu ‘yan haƙiƙa. Idan kina da in kina uwa, ku daina rufe ido duk wanda ya zo ku ɗauki ‘yarku ku bashi ku dinga bincikawa. wai sai a ce wai ai lalibi ake a cikin duhu ƙarya ne na ce mu ba mu lalibi a duhu mu a haske muke lalibi ba yadda za a ce kana rike da qur'ani da karanta wa annabi kuma a ce wai kana lalibi a duhu ƙarya ne ba zai yi ba to da kan ana waƙoƙi daban-daban aka zo aka yi shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne Allahu la ilaha illa huwa aka ce ba kowa bane shehu ne lam yalid wa lam yulad aka ce ba kowa bane shehu ne aka zo aka yi waƙoƙi kaza daban-daban muna da su sun kai wajen guda arba'in irin wannan waƙoƙin aka zo aka yi ta jire, barhama ne ubangijin kowa aka zo aka yi to yanzu an yi wata baba uban Allah in yasi wannan aƙidar ya kai su zuwa ga aka samu wani a gurin maulidi wani zindiki ana ce masa abdullinyas ya zo yake faɗa a gurin maulidi yana cewa wallahi tallahi wallahi tallahi da muhammadu zai taso daga kabarin shi daga madina in ya zo nan gurin akan in ya sai su taka shi wani muhammad yake nufi manzan Allah yake nufi da annabi zai taso daga kabarin shi daga madina ya zo nan gurin sai su taka annabin saboda in yashi wanda da yawa sun ji abin da ya faru gwamnatin kano ba ta sanyi ba ta ɗauki mataki na duk wanda yake da hannu cikin abin sai da ta zartar masa da hukuncin kisa to yanzu bayan wannan aƙida akwai kuma aƙida ta shi'anci aqidan zagarwa annabi sahabbai aƙidar shi'anci na san nan ba ta yaɗu ba amma watakila za ka ga akwai somu-somunta da kuma ƙoƙarin dan yanzu dama in shi'a sun bar cikin birane saboda sun fahimci can akwai karatu yana sukan dawo irin nan gefe-gefen ne wajen ƙoƙarin sai sun yaɗa shi'anci to aqida ta shi'anci kuma ita ce mafi hatsari aqida ta zagarwa annabi abokanai Ke yasa na ce da sun sanar da ni da wuri akwai sidin da ya kamata a ce an bugu kowace mace an ba ta je gida ta kalla kaga yadda mutum karara yake buɗe baki yake zagin matar manzon Allah da Aisha har fati aka yi aka zo aka yi babdi aka zo aka yi kek abinda aka rubuta kek akan kek din shine Aisha finna Aisha na cikin wuta aka zo ana tafi sai daga cikin malaman yana yanki kek din yana ana Aisha finnar Aisha finna. in na aiko da shi din duk za ku gani abubuwan da aka sassaka ainihin wato a ciki ga wani ya zo zai musulunta an ce masa ɗaya daga cikin sharaɗin ya shiga musulunci dole sai ya yarda da abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa suna cikin wuta sannan zai shiga musulunci wannan yana daga cikin bala'i da musifa da yake bibiyar ainihin wato al'umman musulmi ainihin wato a yanzu da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana mu da haka dan yi ƙoƙari zan taƙaita a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanahu wa bihamdika